أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو نعم يو ترى رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 25 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na tara insha Allah a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a birnin kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyin da kuka rubuto wannan ya ce allah ya kara malin imani da jin kai malin kasancewa ta mawadaci ya halatta na rinka sanya tufafi mafiya tsada da sayan ababen hawa na ƙarshen tsada wai hakan shi shine nuna godiya ga abin da Allah ya bani ni kuma ina ɗaukar hakan cikin cikin israfi ne don Allah ina neman mafita don tun tun na sha'awa har an fara sanya min shakku Allah ya ƙara maka fahimta amin eh Allah madaukakin sarki ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa ka zanta da ni'imar da Allah ya maka zantawa da ni'ima shine ka bayyana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya ni'ima ga bawa yana so ya ga wannan ni'imar a wato a jikinsa idan mutum abin da ya sanya halal ne ba abin da Allah ya haramta ba to bai yi barna ba amma a ce mutum don ya nuna kasaita zai sanya agogo na zinare zobe na zinari yana namiji kuma ya sanya tufa ta alharir ta alharini a silk kenan to wannan dukkan ado da mutum ya yi da abin da Allah ya haramta wannan israfi ne domin malamai sun ce a wato israfi abin al'infaƙo fil harami wato ciyar a batar da dukiya a cikin aikin haram da kuma suna karawa da kuma kan cewa yawaitawa da wuce iyaka a cikin abin da yake na halal to abin da yake halal din an halatta shi ma ana so a tsagaita ana so a tsagaita saboda haka mutum yayi abin da yake akwai cikabbiyar bukata da kuma nuna ni'ima ba tare da nuna kan cewar a alal misali mutum yana da hali ya zamanto ya shiga mota yana da halin mota ya ki hawa mota ya ce shi babur zai rinka hawa to wannan bai bayyana ni'imar da Allah ya masa ba ko kuma yana da ikon ya shiga mota wadda take lafiyayya amma ya shiga mota da kullum in ya zo masallaci sai ya ce jama'a da Allah dan dafa mu bayan kuma yana da iko to wannan nuna rashin wannan bai bayyana ni'imar da Allah ya masa ba eh to amma duk amma shi tambayar da yayi shine cewar ya sanya kaya masu tufafi masu tsada ya eh, tufafi masu tsada babu laifi idan mutum ya sanya idan yana da ikon ya haka ba tare da ya sanya masa ba tare da ya rinka zuciyarsa ta rataya da jiji da kai ba idan zai sanya tufar da zai rinka jiji da kansa to ya basu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya tufa a wadda take kyakkyawa bayan ya idar da sallah ya cire ta ya bayar da ita ya ce adonta ya rinka bujiro min a cikin sallah to wannan yana daga cikin tawarro da mutum ya kamata mutum ya yi a sannan a idan domin ya yi shi ta babin tawali'u ko da yana da iko ɗin ya yi ƙanƙan da kai ga Allah saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadha lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kai ga Allah Allah zai ɗaukaka shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya kyawawan tufafi masu tsada kuma sai dai ba na haramun ba ya taɓa a sayan a tufar dibaj wanda yake shine alharini mai kaushi Eh, ya ganta ana sayarwa ya ce ai ba wanda zai sanya wannan sai wanda ba shi da rabo a lahira kuma sai ya sai irin ta ya tura ma sai jina umar sai sai jina umar ya ce a rasulallah ka turo min wannan ba abinda ka faɗa a kai ya ce na baka ita ba don sa ba eh, ka ba wa matanka su mata ya halatta su sa wannan sai ba wa matansa a to irin wannan ya halatta amma ya sanya tufafi masu tsada kamar yadda bara ibn azib ya ce ما رأيت من ذي, من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ban taba ganin wanda yake da gashi yana dukan kan kafadarsa ba ya sanya kaya jaja wato jajaye irin na kasaita kamar manzon Allah sallallahu alaihi me ken wanda ya kai kyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya jajayen tufafi ga gashin nan baki wuluk Ga shi har yana dukan kafadarsa ga kuma kyau da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam yana huduba akan wannan bara ce ban taba ganin kyakkyawa kamar wannan kamar wannan sura ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu laifi mutum ya sa kyawawan tufafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi yayin da ya magana akan cewar Allah baya wanda yake mai girman kai Allah baya baya wato baya shiga aljanna sai wani mutum ya ce ya rasulallah mutum yana so tufafinsa su zamanto kyawawa takalminsa ya zamanto kyakkyawa abin hawansa ya zamanto kyakkyawa kaga abubuwa guda uku ya faɗa da tufa da takalmi da abin hawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son kyau eh, saboda haka ado babu laifi mutum ya ado domin yana daga cikin godiya ga ni'imar Allah sai dai kada a yi israfi yana daga cikin israfi da abin da zai sanya wato jin a jin a zafin rashi a cikin zukatan waɗanda ba su da shi mutum ya sanya tufa ya rinka janta a ƙasa wato shi yana da ita ma don wadatar ma hatta kai wadata hajjanta yake a ƙasa ya saki rigarsa tana jan ƙasa ko ya saki wandonsa yana jan ƙasa to shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah baya kallon wanda yake jan tufarsa saboda takama da nuna isa to dole ya daga cikin abinda idan mutum ya bar su ka bar abinda Allah ya haramta na abinda aka ce na tufa to duk tufar da ka sanya in dai tana daga cikin wanda Allah bai haramta ba babu laifi bayyana ni'imar Allah ne sannan wannan yace Allah ya kara malan lafiya malan dangane da aiki zan iya siyan ofa na gama karatu ban samu aiki ba zan iya saya wato sayan ofa shine aiki ba naka ba an ba mu wani sai ka je ka saya ka bashi kuɗi ka hau kan sunansa ai gishi ne wannan man ghashana falaysa minna duk wanda ya albus baya daga cikinmu mu abinda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wanda ya yi shi daga cikin zumrar al'umma bai kamata musulmi su yi shi ba albarka ake nema ba haka bane eh owai oh, ba za a ɗauke ka aiki ba sai ka ba da kuɗi oho ba za a ɗauke ka aiki ba sai ka ba da kuɗi eh sai ka sai ofa ko ya cancanta ko ya cancanta to wannan za a ɗauke shi ta babin ta babin shafa'a ne al'aklu bi shafa'a eh, wanda yake mutum ya cancanci abu amma ba za a bashi ba sai ya bada kuɗi to shi saboda bukata idan ya bayar yana da uzuri a cikin shari'a yana da uzuri in ya bayar saboda abu ne wanda yake ya cancance shi kuma abu ne wanda yake ya shiga cikin yana nema ya zamanto haddin larura tun da rashin aikin zai kusa ya zamanto haddin larura don idan yanzu mutum ba shi da aiki wani lokaci za ga mutum ya zamanto bara ma zai rinka to a cikin irin wannan hali tilas za ta sa shi ya bi to in ya bayar da wannan kudin shi yana da uzuri a wajen Allah amma wanda ya karɓi kudin ya ci haram domin domin aklu bi shafa'a ne wanda ya ci abu domin yayi abin da yake dole ne ya yi shi ko dan yayi ma alfarma in ma alfarma ce zai yi yace sai an bashi kudi sannan zai yi wannan alfarma ballantana ba alfarma zai yi ba haƙƙin mutane ne zai ba su to idan ma alfarma ce zai yi yace sai an bashi wani abu zai yi wannan alfarmar wannan kudin da ya ci haramun ne amma shi wanda ya bayar abin da ya bayar yana da uzuri wajen Allah wannan shine fatuwar wannan shine fatuwar malamai musamman na matabar al-Imam Abu Hanifa kamar yadda Sheikh Atiya Salim yayi a bayanin wata wani rubutu da yayi akan rashawa yayi bayani akan irin wannan saboda haka a cikin irin wannan hali mutum yana da uzuri ya bayar amma waɗanda suke karɓa su kuma su ji tsoron Allah duk wanda ya ci wannan dukiya ya ci wuta balbal ba zai Allah ba zai sa masa albarka a cikin kudin ba na'am jar riga babu laifi ga annabu sallallahu alaihi wasallam ya sa zai hullatin hamra alhulla shine asalin hulla shine kaya da suke set ake sayin wato kamar mu yanzu riga da wanda ya ciki da babbar riga da ya ciki da wando hulla ce to a wajen larabawa shine ka sanya izari a wato a gyauto sannan ka sanya jabba a kai ko ka sanya gyauto ka sanya mayafi mm, ko ka sanya gyauto ka sanya kamis riga wadda take mai kawowa iya iya kugu kamar shed kenan duk wannan ana ce mata hulla wanda yake kaya ne da ake sawa sama da ƙasa da yake haɗawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ja amma wancan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kayan za'afaran ne abinda aka tira da za'afaran eh, illar shine za'afaran din wato turare ne waɗanda yake na mata saboda haka illar dan ba a son maza si kama da mata ne shi yasa aka hana waɗansu kuma sun bayyana kan cewa illar saboda alama ce daga cikin alamomin kayan waɗansu mabiya addinai kamar yadda muka sani mabiya addinin buda za ga suna sanya kaya masu ruwan goro to irin wannan jan irin wannan turin shi aka hana kuma shi ne a ai turin za'afaran za'afaran saffron da turanci turaren za'afaran ai za a ga haka yake ba jajawur ne ba yalo ba ja ne da yake karkata ya zuwa ga yalo hmm, saboda haka ake ce akan ce masa ruwan goro na'am amma jajawur ɗin kaya ya halatta mutum ya sa daga wannan hadisin malam waɗanne salloli ne su biyar wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka yi su za a rubuta ma kamar kayi qiyamul layli malam haka ne bayan sallar isha ake yin su salloli guda biyar idan ka yi su za a rubuta maka kamar kayi qiyamul layl gaskiya ban san su ba ban sani ba ni da abinda na sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi sallar isha a cikin jama'a kamar ya raya rabin dare in ya yi sallar asuba a cikin jama'a kamar ya yi sallah daren baki ɗaya kuma ya ce a hadisin abizar wanda ya tsaya ya yi sallar tarawi tare da liman har aka gama sallar tare da shi suka fita daga sallar har aka gama sallar liman ya gama sallar tare da shi za a rubuta masa ya kwana yana sallah ni waɗannan kawai na sani amma wannan na sallah biyar ban sani ba gaskiya eh, na'am na'am a in suka yi za su sun tawaye ladansu mutum ya yi tare da liman in ya je gida in Allah ya hore masa ya fuwace masa ya tashi sai ya raka a biyu wai waɗansu wai sai su yi sallar tarawi ɗin amma ba za su yi shafa'i da wuturi ba sai su ce in sun je gida sa yi to wannan in mutum ya haka ya tawaye ladansa tunda cewa aka yi ya tsaya tare da liman ya yi sallah har a gama tare da shi amma eh, musamman kuma ganin cewar idan ya yi wuturin tare da liman in ya koma gida in ya tashi sai ya raka a biyu biyu domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sallaci raka a biyu bayan ya yi sallar wuturi yana zaune wanda ya nuna babu laifi a yi wuturi bayan a ƙara nafila bayan an yi wuturi kuma haka aka ruwaito sayyidina abubakar yakan yi in ya tashi da daddare zai yi bayan yayi shafa'i da wuturi in Allah ya kaddara masa tashi da daddare sai ya raka a biyu biyu biyu ba zai sake wani wuturin ba to haka mutum zai ya fi bisa a ce mutum ya rasa wannan ladan tunda makasudin dai ka zo kai sallah a cikin jam'i eh, babban makasudin shine ka samu wannan ladan da ke cikin hadisin abu Dharr al-Ghifari banda haka ka zauna kai a gida amma ka zo dan saboda ka samu wannan a ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na'am yau zamu tashi aya ta 15 insha Allah a cikin wannan sura ta suratul kahf mai albarka na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من مرفقا نعم الله يتي هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة suka ce waɗannan mutanenmu ne sun riƙi ababen bauta ba Allah ba laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin to me yasa ba su zo da hujja mabayyaniya ba akan waɗannan ababen bautan ba Allah ba to tunda ku ba su zo da hujja mabayyaniya ba to wane ne ya fi zalunci wane ne ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙirƙarya ya jingina ta ga Allah wato wannan yana daga cikin zancen da su waɗannan samari suka yi domin kamar yadda Ibn kathir a cikin tafsirinsa ya nuna cewar ba su san juna ba amma da aka zo aka nemi su zo su yi wannan sujada su yi wannan hadaya su yi wannan layya suka ƙi suka tsaya sai suka ware suka ƙi shiga cikin mutanen suka zo suka zauna a ƙarƙashin kowanne ya ware sai suka haɗu sai suka ga duk sun haɗu da suka haɗu suka ce me ya kawo ku suka ce a'a su ba za su bauta mu kowa ba sai Allah to da aka kira su aka tambaye su suka faɗi wannan da suka haɗu da suka zame suka rabu da suka zo suka da suka haɗu sai suka ce kowannensu sai waɗansu daga cikinsu sai waɗansu daga cikinsu suka faɗi wannan magana da Allah ya mana hikaya suka ce to waɗannan mutanenmu ne sun rike abin bauta ba Allah ba to me yasa menene hujja ta yaya ba zo da abin da hujja mabayyaniya ba akan wannan sai dai kawai cewar sun gaji wannan daga wajen iyayensu wato ma'ana sun yi taklidi ba tare da hujja ba to in ko haka ne waye ya fi zalunci daga wanda ya ƙirƙarya ga Allah to wannan ya nuna ibn kathir ya ce wannan ya nuna hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf wato su rayuka ruhi na mutane wato rundunoni ne da suke haduwa da juna waɗanda yake suka waɗanda suke sun samu daidaito akan aƙida ɗaya ruhinsu ya zamanto iri ɗaya akan haske yake da gaskiya to sai su haɗu waɗanda suke kuma daban suke sai su rabu shi sa sai ka ga wani baka taɓa ganinsa ba ka jiran ka Allah ya haɗa ka da shi wani kuma gashi kullum kuna tare amma ka ji ba ka yi da shi to haka Allah ya yi rayuka haka suke to su ma waɗannan haka suka taho abin da ya haɗa su shine rayuka hasken da Allah ya sa a cikin ruhinsu na imani to suka zo suka haɗu shine suka ce ga abin da mutanensu suke ciki wannan bara'a ne daga gare su kuma daga wannan ya nuna kan cewar wato sun taba akwai darasi ga darasi na da'awa ga da'awar musulunci ta farko ga mushirkai wanda ba su yadda ba kan cewa shi addini ba a ɗaukansa da ba a sai da hujja ba hujja bane ka ce ka sami iyaye da kakanni akan abu ka ce za ka je kai ba a taklidi akan addini domin ga shi suka ce laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin me yasa ba su zo da ba yasa ba sa zuwa da hujja mabayyaniya a kansu me yasa ba sa zuwa da hujja mabayyaniya ma'ana idan babu hujja mabayyaniya akan al'amari ba a addini kuma wannan ya nuna cewa abinda babu dalili a kansa babu hujja a kansa wajen sha'anin addini mardud ba a sa shi yasa koyaushe zaka ga malamai a koyaushe cikin abu in suka kawo magana sai sun ambaci ga dalilinta duk wata magana ce ga dalilinta ballantana babban al'amari kamar abin da ya danganci wato bautar Allah jalla wa'ala to sannan kuma suka ƙara wannan a cikin wannan akwai nuna kan cewar zalincin da ke cikin ƙirar ƙarya a jinginta ta ga Allah da mushirkan makka suke annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta gaya musu wa ya fi zalunci daga wanda ya ƙirar ƙarya ga Allah to hatta waɗannan samari waɗanda suke sa'a waɗanda suke yabonsu ya zo a cikin alƙur'ani su ma a kansa suke saboda haka wani ya nuna kan cewar wato ɗabi'ar mutanen kirki ce na kan cewar suna barranta suna ƙin wato ƙirar ƙarya ga Allah ƙarya ba ta da kyau to ƙaryar da tafi komai muni ita ce ƙaryar da aka danganta ta zuwa ga Allah domin danganta ƙarya ya zuwa ga Allah ɓarnarta tana da yawa akwai ɓarna ta fuskar cewar za ka ɓatar da mutane akwai ɓarna ta fuskar cewa ka yi ma Allah babban laifi ka zagi Allah domin wannan zagin Allah ne ka ce Allah ya faɗa abin da bai faɗa ba babu kuma wanda ya fi ƙarfin rai irin wanda yake shi Allah ga baki ɗaya yake wato ike zagi to sannan Allah ta'ala ya ce ya ci gaba da bamu labarin kissarsu ya ce wa idai ta zaltumuhum wannan suka ce to idan kuka ƙaurace musu kuka idan kuka wato kuka ƙaurace musu kuka rabu da su wa ma ya abudu illa Allah kuma kuka ƙaurace ma abinda suke bauta ma ba Allah ba fa'awu ilal kahfi to ku tattaru ya zuwa ga ku tattaru ku fake a cikin kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijinku zai yalwata muku daga cikin rahamarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma zai tsara muku abin da yake zai kawo muku sauki da wato walwala a cikin al'amarinku sun faɗi wannan magana wato wannan sun yi azama suka ce to mu ƙaurace musu idan muka kaurace idan kuka kaurace musu wannan wani daga cikin su ne ya faɗa a matsayin shawara yace to abinda za a yi ku kaurace musu ku kaurace mu abinda suke bauta ma ba Allah ba sai ku tafi ku buya a cikin kogo shine ku dauke shi ma'awa wajen fakewa wato wajen da zai kare ku daga wani ya ganku kuma ya kare ku daga cutar ɗabi'a saboda shi kogo zai kare ku daga zafin rana zai kare ku daga saukar ruwan sama a kanku zai kare ku daga iska mai tsanani da iskar sanyi da iskar zafi saboda haka shi kogo ya dace ya zamanto ma'awa to haka wannan amfani da basirar da Allah ya ba su ne to kuma sai suka yi amfani da imaninsu bisa kyakkyawan zutansu ga Allah bisa addu'ar da suka yi suka ce rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada to sun san cewa al'adar Allah da sunnar Allah an aka roƙe shi yana amsawa sai suka ce to in kuka ɗauki wannan mataki yanshur lakum rabbukum min rahmatihi Allah zai yalwata rahamarsa a gare ku wato wato nashrur rahma asalin ta daidaita ta ne yaɗa ta to kinaya ce nuni ne ga yalwatawa wato Allah zai baku ku rahama mai yawa saboda kun roƙe shi kuma kun gudu da addinin ku kuma sunnar Allah ne wanda ya gudu da addininsa zai samu arziki wa man yuhajir walladhina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu afwan wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a duk wanda ya hijira domin tsira da addininsa saboda Allah yajid fil ardi muragaman kathira zai samu wato arziki mai yawa a cikin ƙasa wasa'a da yalwa Allah zai yalwata masa to shine suka wannan wato sunnar Allah ce kaga Allah ya fade ta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi Allah ya ambace ta ga ahlul kahfi to cewa wannan sunnar Allah ce a sannan kuma zai shirya muku sauki a cikin al'amarinku mirfaqa haka qira'ar jumhur take amma a nafi'u al-madani da ibnu amir ƙarin mutanen sham sun karanta ta marfiƙa da fataha marfiƙa amma duk ma'anar ɗaya ne asali kun ga daga nan ne aka samu almirfaq almirfaq shine gwiwar hannu saboda gwiwar hannu mutum yana kishin gida nan to kasan aka ce mutum ya kishin gida me yake nunawa ba hutu ba hutu yanzu wanda yake cikin yunwa ya kishin gida sai dai ya tsuguna amma wanda ka ya kishin gida ya ci ya ƙoshi kenan saboda haka yana son sai sakewa to Allah zai shirya muku abinda za ku kishin gida wato Allah zai shirya muku sauƙi da ni'ima shine ne mirfaq al yana zuwa bi ma'anar amr wa bi ma'anar odo. al duk abin da yake zai sauƙaƙa maka daga nan ne ma ko yanzu zaka ga larabawa suna cewa marafiq amma amma ana nufin wato lantarki da hanyoyi da wajen ruwa da wajen ɗauke abin nan a ruwan banɗaki shi ne almarafiƙal ama public utilities mm. haka suke ce musu wato abin da zai kawo mutane walwalar rayuwa shi ne to kaga shi ne suke ce musu almarafiƙ jam'u mirfaq kenan al'amari kenan kuma yana nufin kuma wato gwiwar hannu saboda haka wato sun yi wannan kaga abin da suka roƙa daga wajen Allah dama abu biyu ne aiko suka ce rahama daga gare ka to shine wayan yanshur lakum rabbukum min rahamati, zai lauta muku daga rahamarsa wa hayyi lana min amrina rashada ka tsara mana shiriya a cikin shi shine nan suka ce nabiyin kuma wa hayyi lakum min amrikum mirfaqa zai tsara muku sauƙi da walwala a cikin ku. to kaga wannan shine abinda ake nema eh, wato shine dogaro fa'idar aminci da Allah cewa duk wanda ya aminci da Allah to Allah ba zai bar shi ba duk wanda ya rike Allah Allah ba zai bar shi ba ihfazillaha yahfazka to haka wannan sun faɗa ne a matsayin suna a matsayin suna tuna ma junan su kuma haka ake so mumini ya kasance ya rinka tunatar da kansa abinda dama Allah madaukakin sarki ya faɗe shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace ma Abdullahi bin Mas'ud karanta min alqur'ani yace ya rasulullah a aqra alayka wa alayka unzal in karanta maka bayan kai aka saukar ma ya ce inni uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wani na to shi kansa salawatullahi wa salamuhu alaihi yana son wannan to saboda haka Allah kuma idan haka Allah ya ce mana mu rinka wato tunatar da juna saboda shi ka faɗa ma kanka abinda mutum ya sani wannan kalmar ta daɗi kamar Imam Ahmad ne lokacin da aka taho da shi za a je a yi masa wannan jarabawar akan me zai faɗa akan alkur'ani an tara jama'a an yi masa bayan an gana masa azaba da bulala sannan aka zo za a tsayar da shi a gaban jama'a a gaban sarki a yi masa wannan tambayar sai wani mutum cikin mutanen gari kawai ya zo wucewa ya ce kai ne ahmad ibn Hambal ya ce e ni ne ya ce ranka ba komai ba ne duk waɗannan mutanen musulmi suna jira su ga abin da za ka faɗa kakka zaɓi ranka a kan su kaɓatar da su ka tsaya ka faɗi gaskiya sai ce sake maimaita min maganarka mutumin gari ne kawai imam ahmad ya ce sake maimaita min maganarka da ya sake maimaita ya ce allah ya saka maka da alkhairi saboda wannan ta bashi baki, saboda ita al'adar gaskiya tana buƙatar a rinka maimaita ta sai ta ƙarfafa ma mutum to haka shine ya faɗi wannan ya ce wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa allah fa'awu ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa to sai kuma Allah ya bayyana to yaya Allah yayi haka din to shine abinda Allah zai bayani a آية الكرسي الشمس إذا طلعت تزاوز عن كهفهم ذات wa وإذا غربت تقرضهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله يجي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم وأن كلمة تزاور an karanta ta ta fuska uku tazawaru ita ce kira'ar mutanen kufa tazawaru ita ce kira'ar mutanen makka da mutanen haramaini da mutanen sham mutanen haramaini kai tazawaru kamar yadda nafi'u ya karanta mutanen sham kuma tazwarru tazwarru kamar tahmarru dukkaninsu ma'ana ɗaya ne bi ma'ana karkata amma alkur'ani yana zuwa da wato harshen larabci iri-iri da bina'insa domin tazawaru asalin ma'anarta ta tazawaru saboda aka sai aka shigar da ta ɗin cikin ta aka mayar da ita zai saboda kusancin ta da za sai aka mayar da ta ɗin ta zama za ta zamanto tazawaru ai ta tazawaru ita kuma kira'ar mutanen kufa wadda muke karanta ta kira'ar asim tazawaru an shafe ta'ul mudara'a din saboda saukin magana maimakon amma asalin kalmar ta tazawaru Wata shamsu ta tazawaru to shine in kace tazawaru ka sauƙaƙa ka cire taɗin ɗaya saboda ita ɗaya taɗin ta yi nuni ga waccan idan kuma kace tazawaru to ka shigar da taɗin cikin ɗaya taɗin, maimakon ka ce tata zawaru akwai nauyi a harshe sai ka ce tazzawaru ko kuma tazwaru eh, dukkaninsu wato bina'i ne na kalmar Allah ya ce wata Rashamsa, kana ganin rana wato wannan hitsabi ne ga annab sallallahu alaihi wasallam ko kuma hitsabi ne am kowa kai mai gani kai wanda ake gaya maka wannan labari ake zance da kai da wanda kake so ka san halinsu to eh, shamsa kana ganin rana idza tala'at idan ta hudo tazawaru an kafihim sai ta karkata ta kauce daga kogan nasu zatal yamini ta gefen dama wato ta kudu da su wa idza gharabat idan kuma ta faɗi fadi taqriduhum sai ta za zata shimal daga gefen hagu wato gefen arewa dan kan ranar ta taɓa su wahum fi fajwatin min alhali su kuma suna cikin farfajiya a cikin kogon amma rana ba ta taba su lokacin lokacin dagowarta ba ta taba su lokacin faduwarta to nan malamai sai suka ce suka dauki ma'ana biyu ma'ana ta farko suka ce wannan wato Allah ya sa su sun je sun samu kogo wanda yake sifar sa haka yake da taufikin Allah shine shir ya tsara musu ya shiryar da su ya zuwa ga abin da zai ba su sauki sai sa suka je suka samu kogo wanda kogon nan bakinsa yana kallon arewa domin idan yana kallon arewa ba yadda rana za ta shiga kuma wani yana ƙarfafa abin da aka ce